Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To a makon jiya kun ji yadda sankara ke ci gaba da yin barna a duk faɗin duniya. A saboda haka na gayyato Dr. Munir Mustapha ƙwararre akan cututtukan da ke saurin yaduwa da ke jami'ar Pittsburgh na Amurka domin ya mana ƙarin haske. A me yasa ne kake ganin duk da ci gaban da aka samu wajen gano cutar sankara kansa amma ake bayanin cewa ita ke kan gaba wajen kashe mutane a duk faɗin duniya? To, wato hajiya a ciwon kansa wani nau'i ne na cututtuka wanda a yanzu suke samun ƙara yawa a duniya saboda babban dalili dai shine canje-canjen rayuwa da aka samu wato da a filin santafi cututtukan da muke hira su cututtuka ne masu saurin yaduwa kamar na cizon sauro sauro ya cije ka ka samu cuta amma ita kansa nau'in cututtuka ne da ake ce musu chronic diseases wato cututtuka masu cuta mai dogon zango mm. wanda shigarta ba ta shigar mutum rana ɗaya tana ɗaukan shekaru da yawa kafin ta kama mutum sannan kuma in ta shiga jikin mutum shi ma samun warakarta yana ɗaukan shekaru da dama ko kuma ma mutum a ce iya rayuwarsa ku zai zama yana ta fama da wannan cutar. Hmm. To cututtukan kansa kala-kala ne likita kayan bayani. cikin cututtukan tun da akwai sankaran fata akwai sankaran jini akwai na mara ga sanan dai akwai na ciki wanne cikin waɗannan sankara da ake da su wanne ne suka waɗanne ne suka fi muni ita ciwo na sankara ciwo ne na da ƙwayoyin halitta ne na cikin jikin mutum suke bijirewa su juye su zama cuta so duk wata gaba ta jikin mutum ta ɗan adam da wacce muke gani da wanda take cikin jikinmu da wanda ba ma iya ganin ta ma ba mu san da zaman ta wata tana kamuwa da wannan ciwo sai dai wata ta wata yawa a cikin cututtuka na kansa waɗanda suka fi yawa akwai a sankara irin ta mama hmm. akwai ta mafitsara akwai ta mara akwai ta hanji da kuma sauran na kayan ciki su ne waɗanda suka fi yawa kuma duk da kowace aka ɗauka cuta ce mai zaman kanta wacce da dogon bayani akan ya take shiga ya take fita me linta, amma dai babban abin da ya kawo yawan waɗannan cututtuka shi ne duk a cikinsu ba suna ɗaukar lokaci kafin su shiga sannan suna da abubuwan da ake alakanta su da ita wato abubuwa ne wanda ba wai takamaimai za a ce su ne suke kawo ta ba amma an fi samun daga masu yin wannan abu wato shi ne yanzu tsawon shekaru da ake samu na girma mutum yana daɗa girma an fi samun haɗarin kamuwa da waɗannan cututtukan yana ƙara yawa musamman da inda shekaru suka haura arba'in zuwa hamsin wannan cututtuka sun fi yawa a wannan shekaru. sannan ana alakanta ƙarin yawan wannan cututtukan da wasu abubuwa na zamani kamar rashin motsa jiki kamar rashin ingancin abinci irin abinciccikan zamani wanda an sarrafa su a masana'antu an sa musu wasu sinadarai wanda wasu ba a gama fahimtar su ba da kuma wasu sinadarai da suke gurɓata muhalli hmm. kamar na dattin masana'antu ko na hayaki ko kuma wanda zai sa kanshi hayaki kamar ta hanyar taba sigari ko kuma shan barasa so duk waɗannan abubuwan suna cikin abubuwan da suke daɗa kawo yawan waɗannan cututtuka wanda duk abubuwa kika duba duk wanda kika ɗauka za ga canjin zamani eh. Shi ne duk yake kawo ƙarin waɗannan abubuwan to misali kaga akwai wani rahoto da ya yi bayanin cewa kimamin 'yan Najeriya kamar dubu ɗari ne ake ganowa suna da Sankara a duk shekara kuma sannan an ce fiye da mata arba'in da maza suke mutuwa a kulli yomin a saboda sankaran mama sa'annan maza kuma maza ashirin da shida ne suke mutuwa a kulli yomin a saboda sankaran mafitsara a najeriya kurin me yasa wannan matsala tafi za ce tafi yawa a kasashe masu tasowa irin su najeriya ko da yake kayi bayani akan cewa rayuwa da sauransu Akwai eh, wasu matsalolin? To, mu kuma inda a duk duniya ko ina kowace cuta ko a cikin waɗannan cuta na sankara ko kowane ɓangare na duniya akwai nau'in da aka fi samunta. Akwai wacce tafi yawa, amma mu a ƙasashen mu na Afirka kamar Najeriya matsalanmu ita ce cuta ce mai dogon jinya mai wahalar ganowa tana da wahalar binciken ma da za a yi a gano ta a tabbatar da ita da irin aikin da za a yi mata da irin ɗawainiyar da za a yi na cuta da magunguna masu tsada da kuma ƙwararrun likitoci da ake bukata da jajircewa na mara lafiya duk waɗannan abubuwa ne da muke da su. Ana a ƙasashe kamar su Najeriya kenan. Yau a ƙasashe kamar su Najeriya. Sannan ita kuma kamar kowace cuta musamman cutar sankara. idan akwai wani mataki da in ta kai in ta wuce ba a gano ta an tsaya an yi takamaiman magani ba wacce za ta kai za a yi wa aiki a yi wadda za a sha magani a yi akwai matakin da in ta yi tabbas ta shiga jikin mutum take fita daga gabar da ta fara ta shiga sauran wasu gaɓoɓi to wannan ta kai wani mataki da ba abin da za a yi <laughs> sai gyaran Allah shi ne gaskiya saboda haka mu kuma sau da yawa duk in ka ɗau lissafin kashi tamanin ko casa'in cikin ɗari ba ma a tabbatarwa ko a gano cewa cutar sankarar ce har sai ta kai wani mataki wanda maganin ko da za a same shi zai wahala. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. na lafiya hajiya to za mu fara ne da wasiƙar masawaran ofisa mai ritaya na nasidi ado a can akwatin gidan waya mai tanda saba'in zuru a can jihar kebbi najeriya likita yana so ka mishi bayani akan wai cutar jini hemophilia ne eh hemophilia to wannan ya ake kamuwa da cutar to wannan hemophilia din ai gadon ta ake yi hajiya eh yawanci mutum kan samu daga iyayensa ne to wannan ciwon kuma yanda yake jinin mutum bai daskarewa kin san kamar yawanci ko an abu ya yanke ka jinin ka mm-hmm. kan daskare yanda ba za a to irin su in wani abu ya same su to jinin bai daskarewa to ka ce ana gado ba akwai wani abin da ke sawa ne ko baya ga gadon nan akwai yadda ake kama da cutar ne ko kuma halitta ce ta Allah halitta ne ta Allah hajiya eh halitta ne ta Allah to shi wannan ce yawanci masu shi akwai irin magunguna da ake ba su kuma akwai abubuwa dole mutum rinka hankali inda zai je kada ka je da zaka iya yayyanke kanka da waɗansu abubuwa haka amma Eh, to kamar yanzu masu fama da irin wannan ciwon in suka yanke din jinin su zai ta zuba ne ba ka eh, zai ta zuba bai bai daskarewa eh so saboda haka akwai abubuwan da za a iya ba su wanda za su iya za su isa zai taimaka kuma akwai wasu abubuwa da ake ba su rinka sha to amma wannan eh, to shine illar jinin bai daskare wato saboda haka shine dole in mutum yana da irin wani dole ya ga hankali ko wasu magani da za a ba su rinka tafiya da shi amma dole mutum ya hankali da ka je wurin da ka yanke ba likitoci kuma baka da abin da zai taimake ka to sai kuma ikon Allah to kamar idan mutum ya gano yana da wannan cuta Eh. akwai maganin da zai da bashi ne kawai zai ta sha a kullum kamar eh, yadda ake shi ake bayar kuma yanzu akwai wasu abubuwan da ake gwaje-gwaje kin san akwai gwaje-gwaje nan da ake yi eh. na na canza irin bargon kashi da sauransu akwai abubuwa da ake yanzu da yake dan taimakon su sosai to um, ya ce wai cutar an ce kashi uku ne iri uku ne eh to wannan eh kama akwai irin su kala kala amma za mu bayyana mashi wannan nan gaba amma akwai kala kala da suke ciki ina fatan shi master warrant officer na sai da ado yana kusa kuma zai ci gaba da sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki domin ya ji shan wannan hemophilia ɗin kashi uku ne ko kuma ba kashi uku ba ko ba haka ba likita. Eh gaskiya haka yake. To sai kuma wasiƙar da muka samu daga wajen Maryam Aminu Kano Maida. Ta ce wai me yasa ne idan yaro ya sha nono sai cikinsa kuma ya kumbura? bai kamata yaron ya sha nono cikin sa ya kumbura ba hajiya eh to akwai kuma yaran in aka haife su nono wannan domin wani dalili nonon bai dacewa da shi ke sa amma nonon ai shi ke kare su daga waɗansu irin ciwuka da suke zai iya za su iya samuwa da shi a waɗansu eh to likita ka ce bai kamata a ce yaro ya sha nono kuma cikin sa ya kumbura ba to eh. idan ya sha nono cikin sa ya kumbura akwai matsala ne ba nonon bane wani abin ne daban eh akwai matsala akwai matsala ne ga cikinsa yadda abubuwan yadda jikinsa ke narkar da nuna. a saboda haka ta je gun likitan eh, yara ke nan ta je gun likita in aka je za akwai abubuwan da za a iya yi kuma wani lokaci akwai ɗansu da aka haife sai kai tsanani ma dole sai a daina ba su nono ɗin. Eh. Wato eh, abin da ke cikin nonon bai dace da cikin su bane ko? Eh waɗansu bai dace da su ba domin wani dalili akwai yara kaɗan haka da wannan kan faru gare su. To in aka je dai akwai maganin da za a bayar ko kuma kamar yadda ka ce sai dai kawai a a hana su shan nono. To wani lokaci aka hana su shan nono sannan a canza irin ana ba su irin garin madara da za su iya ba ɗan. Eh. To. Eh ana iya wannan amma in dai cikin yaro ya kumbura to dole a sauri a jiwarin likita. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. a halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A da ke ya kace duniya a ana wani